وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لهدي أكو قوة ɗaya shekara ta dubu biyu ga watan goma ko? eh afon goma shekara ta da da uku hijira annabi sallallahu alaihi wasallam kun dan kudan wani lokacin ni na musulunci nake faɗa 22 ga watan safar 25 ga watan safar 25 ga watan safar yawa shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da uku ga watan goma shekara ta 2021 lissafin albashi shi kasan ba a mantawa ne insha Allah ta'ala za mu fara sabon karatu da za mu dora a cikin wannan littafi mai albarka ina nufin sabon fasali na ke nufi littafin zadul ma'ad muktasar zadul ma'ad na Muhammadu bin abdul karafkacaf kacaf yau karatunmu abinda za mu cike a kansa shine bayani akan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina abubuwan da suka faru da irin darussan da za mu ɗauka malam ya ce faslun fi mabda'il hijirati allati farraqa Allah biha bayna awliya'ihi wa ada'ihi wa ja'alaha mabda'an li'izazi dinihi wa nusrati rasulihi wannan fasali ne da yake magana akan farkon hijira wacce a hijirar nan ne Allah ya bambance tsakanin waliyansa da makiyansa kuma da wannan hijira da za mu karanta Allah ya sanya shi ne farkon ɗaukakan addininsa da taimakon manzansa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. idan an ce hijira shi ne mutum ya tashi daga wani abu ya koma kan wani abu ya bar wani wuri ya koma wani wuri ko ya canja wata ɗabi'a ya koma wata ɗabi'a a samu dai al'intikal tashi daga nan koma can قال الواقدي يتحدثني محمد bin صالح عن عاصم ابن عمر ابن قتادة ويزيد ابن رومان وغيرهما قالوا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين ثلاث سنين من أول نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة ودعا الناس إلى الإسلام عشر سنين يوافي المواسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بأكاب ومجلة وذي المجاز يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة أما فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها الأرض وتدين لكم بها العجم وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة أما وأبو لهب وراءه يقول لا تطيئوه فإنه صابئ كذاب فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك وهو يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا قال وكان ممن يسمى لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم كما حكى riwaya ta zo kamar da ibn qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad Allah ya masa rahama daga yazid bin ruman da waninsu da shi da umar a wannan asim ibn umar ibn qatada suka yi ruwaito suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kama salasa sinina shekara uku ya zauna farkon annabtansa mustakhfiyan yana koye kansa shekara uku annabi ya yana mai ɓoye kansa jama'a kamar ya mai ɓoye kansa baya iya bayyana manufarsa da da'awarsa wannan abin da yake nunawa duk wanda ya ɗauko abu sabo mutane ba su fahimce shi ba to ya biya hankali wannan magana ce a dunkule yanzu wannan Allah ne ya aiko shi yana da garantin cewa abin da yake faɗa daidai ne amma sai da ya shekara uku a wani gida yana ɓoye baya iya fito da manufar daga baya a shekara ta biyar ne annabi ya fara bayyana da'awarsa sun zauna a gidan arkam ibn abil arkam riwaya ta tabbata annabi sun zauna a gidan wani kango wani shinge na bafansa abbas ibn abdulmuttalib a ciki za a yi ba haya a ciki za a yi tsuguno ita ce kasuwarsu ita ce masallacinsu ko ina ba zuwa mala wannan sallar yau da muke kiran sallah muke sa lafi kama kai sai da aka shekara uku ana yin a boye a maka ana cikin tsoro ana cikin damuwa ana cikin firgici sai da aka shekara ta hudu to shi ne annabi ya dan fara bayyanawa ya ce kai bari in fita cikin mutane in kira su zuwa ga Allah wannan yana nuna mana addinin baya yiwa sai an yi da'awa sai an karantar da ka wajibi ne akan malamai mazuwa ilimi da wanda Allah ya bashi karatu ya fitar da abin da ya sani ya koya mutane ko suna so ko ba sa so ko sun amince ko ba su amince ba ko sun yarda da shi ko ba su yarda da shi ba saboda alkawari ne shi addinin sai an yada shi ba zai yi mu zauna a cikin gida kawai ba mu yada musulunci kamar yadda annabi da ya zauna kaga ya fito shekara hudu ta hudu عشر سنين يوافي الموسم كل عام sai da ya shekara goma yana bin dukkan wani taro dukkan wani biki duk wani babban taro na larabawa da ake haduwa shekara-shekara shi ne mausin yatba'ul hajj ana yin hajji duk shekara annabi kansa yake bin alhazai fi manazilihim a cikin gidajensu malam gida gida yake yi yanzu yau musulmi za su iya wannan da'awar sai dai tallata jam'iyya tallata jam'iyya tallata siyasa za a bi gida gida unguwa unguwa kuna bakwa yi ana jifa amma kuma sai an tallata muku ainihin islam ina masu tallan musulunci ina wanda za su yada musulunci shi ne an gaya mana shekara goma annabi yana bin manya-manyan tarurruka na larabawa sannan yana bin alhazai in sun zo aikin hajji gida gida gida gida amma ya mun yanzu nan karatu ne in ana yi alafika sai ka ji wani ya ce da Allah shi an takura masa ba a kashe kawai saboda baya so ya ji saƙon Allah kuma wannan yana nuna mana wallahi kalubale ne akan mu musulmi mu fa tallata wannan addinin mu fa yada wannan addinin kada fa mu bari ruwa ya zo ci mu muna gida kuna zaune kiristoci suna bin ku gida-gida suna tallata mu kiristanci a garinku da kuke da gata na musulunci Ku ba ku kai musu musuluncin ba ba ku tallata musu musuluncin ba amma ga shi su saboda kun yi sakaci sun zo suna tallata muku kafirci kuna zaune musulmi duk ƙauyukanku gaba ɗaya kun bar wa kiristoci dama suna shiga da sunan ba da taimako da tallafi da agaji suna ta kiristantar da mutane suna suna suna suna dora su akan addinin kiristanci kuma a inda kuke da mulki kuke da sarauta kuke da iko baccin da musulmi suke yi ya yi yawa kuma sun manta da tarihin hijira yadda annabi ya hijira farkon musulunci wallahi gida-gida yake kuna ina musulmi yau gidan rediyo ya gagare ku gidan rediyo amma yau a garin nan gidajen rediyo gidajen rediyo na kuɗi na waye sun fi ashirin wannan ƙaramin takadiri ne muku amma babu kwaya ɗaya na wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin musulmi da ake da alƙawarin kullum garin Allah ya waye za a yi da'awa ne da wani gidan rediyon ina masu kuɗinku ina attajiranku ina mawadatanku la ilaha illallah don haka ake zuwa ake mana ɗauki daidai ba addinin da yake yake da rashin gata a hannun masu shi musamman mu a ƙasar nan irin addinin musulunci wallahi malam yanzu idan ka je abuja ka ga tafka tafkan cocin da ake ginawa hankalinka da zai dauka ba akwai cocin da aka yi ta kana shiga abuja a hanya za ganta inda za ka shiga hannunka na hagu sun mata rufi zabke giya wannan cocin fa ana lissafa ta ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan coci-coci a duniya kuma yanzu yanzu kai browsing a wayarka duka kiristocin ƙwaya suke abuja to suna nan ma suna daɗa gina wata a wata unguwar wanda ana ganin ma da ƙyar in ba ta fi wannan ba ma girma amma mu musallatanmu har yau har gobe ba a daina cire hula ana zagaya ana fi sabilillah tsohon tsari na ƙauyenci har yau musulmi ba su yi zuciya suka hana a rinka zuwa ana neman taimako ana saka hula ana neman naira biyar naira ashirin talatin don rike wani masallacinsu da bai kai a kawo ba masallaci kuma shine ruhinku masallaci shine rayuwarku masallaci shine mutuncinku shine kimanku shi ne matsayinku shine ne ɗaukakanku kiristoci waɗanda ba musulmi sun gama shiryawa kiristoci sun kimtsa sun tsara yadda za su gudanar da addininsu da yadda za su taimaki da'awarsu tuntunin sun yi nisa suna da hanyoyin samun kuɗi a gwamnatance manya-manyan kwangiloli na biliyoyin kuɗi don haka yanzu inda za a zo lissafin adadin masallatai na najeriya da adadin coci-coci na najeriya in za a yi kuɗinsu to sai kudin cocin na yanin ka kudin masallatin saboda sun fi namu kayan alatu da yawa da wayan sauransu mu alfaharinmu mu gina manya-manyan gidaje mu hau tafka-tafkan motoci mu samu jajayen mata mu zuba a cikin gidajen muna duba alat akawun ɗinmu yana tafiya shi kenan amma addinin mu zai taimake shi la to kun ji dai annabinku masoyinku mai ƙaunarku yanda ya yada wannan musuluncin gida gida ya bi ke sallama wani lokacin a masa wulakanci wani lokacin a ƙi fitowa yana bi gashi nan a gabanku za ku ci wa fil mawasim a lokacin manya-manyan tarurruka na kasuwanni da baje koli larabawa da suke zuwa daga kasashe da garuruka yana zuwa kasuwar okan da majanna da zil majaz waɗannan tafka-tafkan kasuwanni ne na duniya a lokacin jahiliya okan majaz majanna okan majaz majanna annabi ya shiga cikinsu ya zagaya yana tallata musulunci a ciki kasuwar duniya ce malam alhamdulillah sai da ya kai la'ila ilaha illallah a ciki yi kokari yayi kokari mu ko yanzu musulmi kuna gani a facebook ake fitowa a zagi musulunci ba kwa iya kare shi wallahi website da yawa pages da yawa na zagin musulunci amma waye ma yake zama ya turanci mai kyau da zai mai da martanin babu illa kalil nadis wallahi wani abun in ka shiga ba za ka iya bacci ba zagi ba zagin da ba sa mana kuma wallahi mutum zai zagi musulunci da sunansa da komai da adireshin sama muna kwance a gida yaƙi ya ci mu ruwa ya mana ambaliya mutane sun yi sanyi sun sallace babu kishin addini idan ba ku taimaka masa ba addinin mala'iku za a turo su taimaka masa kunji ya du'ohum ila an yamna'uhu annabi yana cikin su ce, ku zo ku bani kariya ku zo ku taimaka mu ku zo ku bani kariya ku zo ku taimaka mu hatta yuballigha risalati rabbik har sai in sun har ya isar da sakon ubangijinsa ku zo mu tafi da ku mu yi dawa yanzu kana musulmi kana ɗan kano maguzawa suna kewaye da jiharka sau nawa ka taɓa fita da'awa musuluntar da wadawa musulmi yau ba ma sai mun fita waje ba ga sabon gari sai ƙarfi suke yi nema suke masu mu yawa mun sayar musu da gidajenmu mun sayar musu da rumfunanmu na kasuwa mun sayar musu da unguwar sai fadadawa suke yi kuma ba ma shiga mu kai musu la'ilaha illallah kun taba jin mun kira ku wani wa'azi mu ce a sabon gari za mu haɗu za mu je new road za mu je abeji za mu je france road za mu je wa za mu je mu kafa la'ilaha illallah ya kamata mu rinka zuwa bai kamata su zauna a garinmu ba ma isan musu da saƙon Allah ba mu yanzu ba gashi daga ciki suke fitowa suna bin mu gida-gida ba a cikin Kano a Badala ranar Lahadi za su fito suna yano suna tallata mana bushara? a kurkukunmu suna zuwa a asibitocinmu na cikin gari duk ba inda ba sa zuwa ku ba ku kai musu ba su sun kawo muku ba gashi yanzu a tashoshinsu ba duk wanda zai je lagos zai je enugu zai je ibadan zai je wede zai je akure zai je waye daga nan kano in zai hau motarsa zai hau kuma dole sai an masa wa'azin yesu almasihu sha'a am aba amma su shigo kano ba wanda zai ce musu la ilaha illallah ku ce la ilaha illallah sai an taba mu ce muna kishin addini muna son Allah muna son musulunci ya to kasuwanci ma fa yana haɗa mu da su ba ma iya tallata musu musulunci sai kai mu'amala da inyamuri shekara ashirin kana ba shi kaya kai mai gidansa ne amma baka taba ce masa kai ba raka musulunta ba ne ba to ka masa ɗabi'a ma mai kyau ma da zai ce bari ya sha'awar musulunci ma bara kai ba musulunci ya kusa ya zama suna ne kawai a bakin mutane ba. yace ku zo ku bi ni hatta uballiga risalati rabbi sai na shigar isar da sakon ubangiji na yace walahumul janna ni kuma na lamunce muku gidan aljanna ku karba ku bi ni kuma ku yan aljanna fala yajidu ahadan yansuruhu wala yujibuhu ibn al-qayyim yake cewa kamar yadda riwaya ta zo zai ta yawo a wannan lokacin bai samu wanda zai taimake shi ba kuma bai samu wanda zai amsa kiran nasa ba wala amma wannan yakan sa ya daina a'a baya dainawa hatta innahu la yas'alu 'anil qaba'il wa manaziliha. har annabi yana zuwa ya tambaya ya ce ina kabila kaza ina kabila kaza ina gidan kabila kaza ina gidan kabila kaza قبيلة قبيلة قبيلة قبيلة قال النبي أي أي كمالا لا إله إلا الله أي مو ينزو مجم كمالا كومي ما بمي با ملسا مروني ويقول يا أيها الناس يناتي وياكو متاني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ku ce la ilaha illallah za ku rabauta ya ku mutane ku ce la ilaha illallah ku rabauta jama'a ku ce la ilaha illallah Allah ya muku rabo duk wanda ya ce la ilaha illallah ya faɗe ta ya yi imani da ita ya yi aiki da ita aflaha ya rabauta wannan ita ce kalmar da ake so duk wanda ba musulmi ba ya faɗi ta ya rabauta ya samu dacewa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kaɗai tal baya ɗaya lam yalid wa lam yulad yace ba wannan ba wa bi biha al kuma za ku mallaki larabawa duk wani balarabe sai ya biyo bayan kunkunce la ilaha illallah kaga wannan da larabawan zamani yau sun gane wannan hadisin sun fahimce shi da ba ruwansu da amerika da ingila amma wallahi ba su gane ba i'm very sorry to say ba shi ne a gabansu ba annabi ya ce ku ce la'ilaha illallah za ku mallake larabawa gaba daya dukkan addu'ar larabiyya da la ilaha illallah za a mallake ta amma yanzu abin aka dasa musu larabawa ba wanda ya fi tsoron amerika da ingila irinsu da faransa da kaza tsoron kasashen turawan nan suke saboda ne kawai gani suke bayan da za su samu ci gaba da ɗaukaka an ba su rike su kame da su iyayen gidajensu ba duniya al'amura sun canja wani yawan ba da labari sun sauka a airport a nan saudiya sun bi layi kawai sai aka zo aka ce ina dan amerika duk dan amerika ya fito kare bala'i wallahi ba zai gaba ba wallahi kominci ɗaya bai zai ba amurki amurki fabbal fabbal fabbal fabbal fabbal fabbal marhaban saudiya very good quest murna suke wallahi malam ai kin gama da mutura wannan kai ko za ka zauna ne ka daɗe a zaune saboda baki ne kai ba ka da kawai sai wahala ka je ka kai musu kawai يبتغون a wajen suke neman girma ka gaya musu. girma yana wajen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani bawan Allah mu ma a cikin mu ai haka ce alaji shekaru aru aru baka taba zuwa Makka da Madina ba yace gafara banza kawai ni da je America na je Ingila na je Gabon na je ina ne akai mun wani Makka da Madina na'am shi a wajensa Makka da Madina kauye ne waɗancan su ne ƙasashe haka suka juya abin malam kuma kun san mene saboda musuluncinsu su kuma abin tausayin suka kasa gane gatan da Allah ya musu yanzu fargegeniya ake wallahi tallahi malam ku yi haƙuri wallahi yanzu lalacewar da ƙasashen laraba suke na rantsi da Allah ƙasashenmu na baƙaƙen nan ba sa yi kaga dai balarabe dai za ka ga kamar dai kamar la ilaha illallah tana bakinsa tana kusa da shi ko to yawanci yanzu bakaken da kasashen afirka da ake gani da suke wulakanta mu a ce afirka ko a makaranta ne sai in wani ya so zagin sai ce afirki kun san me ake zagin mutum a duniya yanzu sai a ce dan afirka kawai saboda 'yan afirka turawa suna cewa mu dabbobi ne a yi ba ku sani ba ko ba ku taba gani ba haka suke gaya mana ko yanzu a wayar kan ka bude za gani bature yana faɗa cewa ai an riga an yanke damar shi afirka dabbobi ne ai amma Allah ya jarrabe mu mun samu dukiya da bamu san yadda zamu yi da ita ba muna kwance akan arziki bamu san yadda zamu yi shi ba shi yasa suke kokarin su karkashe mu su rage mana yawa ai to shi ma balarabe in ya raina ka ce afirka ko afriki in ya ce ma afriki yana nufin jaki wannan wallahi mana wallahi ina gaya maka ko wanda suke zuwa haji da umra ko na ba za su gaya mutum nan ake dan haduwa da yan laraba ko taka mutum zai sife afirka shikenan za ku ga aikin afirka insha Allah insha Allah rayatul islam fi afirka za ka tashi hankali hankali shi addini ba na fata ba ne daɗinsa kenan ba wani wanda zai zo ya zage ka dan shi fari ne ko ja ne Yadda bai ganka da kima ba shi ma bai da wata kima inna akramakum inda Allahi atkakun Allah ce ku ce la ilaha illallah za ku rabauta za ku mallaki larabawa kuma sauran ajamawa baƙaƙe waɗanda ba laraba ba duk za su yi muku da'a wata dinu lakum al'ajam bi al'ajam wa idan amantum kuntum mulukan fil janna annabi yace in kun yi imani ku ne masu sarauta a gidan aljanna ya jama'a wannan zancen fa ba da su kadai ake nufi ba har da ni da kai idan kuka yi imani ku ne masu sarauta a aljanna ka zama sarki a aljanna ya salam almuluku alal asirra kana kan gado na sarauta lesh saboda kayan imani yana cikin wannan magana abu lahab baffan annabi abu lahabin baffan manzan ne shi kuma wara'ahu yana bayan annabi bayan manzan Allah yana faɗi wannan maganganun shi kuma yana cewa la tuti'uhu kar ku yi masa da'a kada ku bi muhammadu fa innahu sabi'un kazzab mutum ne da ya canza addini makaryaci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah dan haka Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabba ko a karatu haka zaka faɗa wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أبو لحب شيكي بن أنبو كما من أبو مافا يانا قم بياني شيكو آه. سي شكر كوي ميدا سي متان آه. سي تو قاد أمون سنجني ما يشكر أبيشي دوبا النبي يا حبري فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه sai su rinka miyar wa manzan Allah martani mashi munin martani ba martanin kaɗai ba kuma a ci gaba da cutar da annabi jama'a mu gode wa Allah mun samu addinin musulunci yau a gindin fanka me ake da bukata mu yi imani mu yi sallah mu yi aiki mu ibada kawai amma wallahi bai daina ba saboda ni da kai da zamu zo daga baya in bai mu yi wa addinin gata ba kashe shi za su yi kamar mu ne yau in ba mu tsaya muka yi musulunci gata ba muka sa 'ya'yanmu su kai karatu ba muka tsare darajar addini ba wallahi waɗannan makiyan sai sun murkushe addini sun fata-fata da shi don su haramta wa masu zuwa amma Allah ba zai ba su dama ba mu din in ba mu yi Allah aiki ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minina a'izzatin 'ala al-kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna billahi lawmata la'ib ko ku yi ko Allah ya canja ku in ba ku yi yanzu ba Allah zai canja ku za ku mutu Allah ya tashi ‘ya'yanku da jikokinku masu kishin musulunci su zo su yi wa Allah aiki sama da abin da kuka yi su zo su ce kakanninsu ba su yi wa musulunci kamai ba kamar yadda yanzu gashi nan ai mutane suna mutuwa a banza mutum ya mutu a banza yana dukiya yana da mulki yana da sarauta ga dama ya samu amma bai yi wa Allah komi ba komi bai yi wa Allah ba da ofishinsa komi bai yi wa Allah ba da kudinsa komi bai yi wa Allah ba da matsayinsa haka zai zai mutu a banza ciwon kafa ta kashe shi hawan jini ya kashe shi ciwon zuciya ya kashe shi a je a binne shi kuma addini zai ci gaba da tafiya billahi al'azim kun ji me suke cewa annabi ashiratuka a'lamu bika haythu lam yattabi'uk ya muhammad ga abu lahab danginka ne ai danginka sun fi kowa saninka inda ka fito daga cikinsu ba su bi ka ba ya za ka zo ka ce mu bi ka wa huwa yad'uhum ila Allah amma duk da haka annabi yana cikin su yana Allah Allah ku bi Allah wa yaqulu yana cewa Allahumma law shi'ta lam yakunu hakada annabi yana kuka yana daga hannu yana ya ubangiji da kaso da mutanen nan ba su zama haka ba ya Allah ka ba su dama su imani da ni ta sa su gane ni qala yace wa kana mani yusamma lana min alqaba'il cikin kabilun da ake ambata mana alladina arada nafsuhu alaihim wanda manzo Allah ya bijirar da kansa gare su akwai banu amir ibn sa'sa'a wannan annabi ya je har garinsu har unguwarsu har cikin gidajen banu amir ibn sa'sa'a annabi ya tallata musu islam muharib ibn khasfata shi ma wannan kabila ce annabi ya je kansu fazara annabi ya kai musu musulunci rassan annabi ya kai musu musulunci murra annabi ya kai musu musulunci hanifa annabi ya kai musu musulunci sulaim annabi ya kai musu musulunci abasun ko annabi ya kai musu musulunci banu nazir annabi ya kai musu musulunci banu bakka annabi ya kai musu musulunci kinda annabi ya kai musu musulunci kalbun annabi ya kai musu musulunci al-harith ibn kab da annabi ya kai musu musulunci da uzra annabi ya kai musu musulunci hawarima annabi ya kai musu musulunci amma me amsa falam yastajib minhum ahadun ko mutum ɗaya ba wanda ya karba inna lillahi wa inna ilayhi wannan fa sunan kabilun ne ba sunan mutane ba sunan kabilu ba sunan mutane ba duka sai da annabi ya kai musu islam amma babu mutum ɗaya da ya karba ko mutum ɗaya wallahi ba wanda ya karba cikin cikinsu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amma wallahi bai daina ba sai ma abin da ya kara malam duka fa duba fasahar annabi duba bayanin annabi duba magana annabi wallahi malam ya je ya ce a ila ila illallah an ce ba za a yi ba to mu barin gaya mu kona mu guda mu ni ina yin uzuri wani lokaci da yawa ga arnanmu na ƙasar nan wallahi malam sakacin musulminmu ne ya sa ba sa karba akwai wanda wallahi wasa-wasa in ka tallata musu zaga sun karba malam arnan kasan nan malam tsabar kyautatawa yakan sa su karba kyautatawa kawai kyautatawa akwai wanda fa ba musulmi bane amma duk ranar juma'a ko duk ranar juma'a sai ya raka abokanansa musulmi sallar juma'a kuma da shi za a sallar kuma ya rike sallah ya raka saboda tsabar solidarity shi ma in lahadi ta yi su raka shi <laughs> amma ai sun yi kokari ko su ne dai musulmin lalatattu akwai kafiran da wallahi tsabar mu'amala mai kyau ko ko makotaka ko taimako ko agaji ko abu wallahi za su musulunta amma ba ma yi وكان ممن صنع الله لرسوله صلى الله مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا سيخرج في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانت الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه دون اليهود بركة وانت مكون الله مالا يند الله كاوت مكون دو وانتم باياك راس بس أمسا با وسي الله ييوى النبو وانا أبو صلى الله عليه وسلم كبير الأوس من يمن ينكبيروني a garin madina al'aus da al sun kasance suna jiyo labari daga ƙawayensu cikin yahudawa na madina cewa ai akwai wani annabi da zai bayyana a wannan zamani su yahudawan suna cewa za mu bi shi sai mu haɗu da shi mu haɗa kai wa naftulakum ma'ahu mu kashe ku mu yaƙe ku tare da wannan annabi da zai zo kamar yadda aka kashe adawa da iram mutanen madina al'ansa sun kasance suna zuwa aikin hajji daga madina tun kafin zuwan annaban fa tun kafin zuwan musulunci sukan tafi su tafi su je su yi aikin hajji kamar yadda larabawa suke yi amma banda yahudawa shi aikin hajji malam waɗanda ba musulmi ba suna zuwa su ba mu musulmi ne kaɗai muke yi ba su ma suna zuwa ziyarar ɗakin allah nan su je su ai a ranar daɗin malam ɗan tsarkinsu ya fi na yanzu ai kwarai <laughs> da gaske shi kenan mutanen madina suna tafiya su je makka su yi aikin hajji kamar yadda sauran mutane suke zuwa banda yahuda madina mara ra'aw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila Allah kwatsam suna zuwa maka aikin hajji wata ran sai suka ga manzan Allah yana ta yawo yana cewa jama'a ku yi imani wai jama'a ni kuna tare da ni kuna gane karatun nan kuwa ku dauka yau ga taro ne na aikin hajji jama'a an haɗu annabi yana ta bi rumfa rumfa hema hema yana jama'a ku ce la ilaha illallah ka dubo wani abun mamaki sun je aikin hajji amma ba la ilaha illallah jama'a kun kwatanta wahalar da annabi yake yi yanzu anan kaji wani yana bin bayansa yana tare da shi wani yana raka shi shi kadai yake yi a haka fa ya tallata musuluncin fa har yau ya zo mana ni da kai muke gadara da shi yana ya jama'a ya mutane ku ce la ilaha illallah yana tallata musulunci sai ga mutanen madina sun zo sai suka ga wani mutum gashi na yana zagaya yana islam islam yana cewa wa ta'ammalu ahwalahu ku lura da yanayin musulunci ku lura da halin musulunci qala ba'dhum li ba'dhin sai wasu daga cikin mutanen madina sai suke gaya wa junansu تعلمون والله يا قوم إن هذا الذي توعدكم به اليهود سيسكتشي ياكو جماعة ياكو يموانا kun sani cewa wannan mutumin shine mutumin da yahudawa suka yi muku alkawarin cewa sun ji labarin zai bayyana in ya zo madina za su haɗa ƙarfi da ƙarfe da shi su yaƙe mu kuma su ne 'yan ƙabilar al'ausul khazrajin kenan akwai yahudawa a madina akwai unguwar yahudawa a madina akwai unguwar sauran larabawa da ƙabilun su al'ausul khazraj to kenan a tsakaninsu su ɗin duka ba musulmi ba ne amma suna gaba suna ƙiyayya yahudu kuma da yake sun karanta sun san labarin annan muhammadu zai bayyana sai suka yi wuf suka ce ai akwai wani annabin da zai zo ya bayyana sai mun haɗa kai da shi mun yaƙe ku ku sauran mutanen madina za mu muku kisa mummunan kisa irin kisan adawa da iram kwatsam su ko mutanen madina nan sun je aikin hajji ba sai suka tsinci mutumin nan ba suka ci kai ai wannan shine wanda yahudun nan suke cewa in yazo za su bi shi bari ku ga ikon Allah shi kenan wallahi sai suka yi shawara suka ci fala yasbiqukum ilaihi ya ku mutanen madina kar ku bari yahudu su riga ku kama wannan annabin kaga yanzu magana ce ta neman karfi fa sun kwammace gwanda su musulunta su bi muhammadin su haɗu su yaƙi yahudawan akan su bar muhammadu har ya riske su a madina yahudawa su karɓe shi alhalin yahudu su haɗa kai da su da shi muhammadu su su yaƙe su suka ce to wallahi kar ku yadda ku bari wani ya riga ku Allah karimu rahimu duba can ya je wacce kabilan sun ki su karba ya je wacce kabilan sun ki su karba ya je wacce kabila sun ki su karba sai gashi cikin sauki a makka yana wa'azin sa yana awarsa, wasu suna can suna mitin suna so su hada karfi da shi ma din yanzu in kun dage za a zo a nemi sulhu da ku a hada karfi da ku wallahi me yasa suke kekketa ku suke wulakanta ku saboda sun raba tsakaninku ne yayi saboda ku haɗu ba da kun haɗu kun yi ƙarfi guda ɗaya wallahi sai dai a zo a nema da kanku ga ku da tarin jama'a ga ku da masallatan juma'a in kun fito sai kun toshe hanya amma ba a tsoron ku da kullun gishiri ake karban ku ba a ku ba a tunaninku da ono kilin na naira ashirin talatin ake canja muku alkibla ba a tsoronku ba a ganin girminku shugabanninku da ɗan abin da bai kai ya kawo ba a ƙulli a leda za a miƙa musu su canja muku alkibla su zo su canja muku tunani su ce ga abin da za ku yi kuma dole ku bi limaza saboda rashin manufa dole ɗan adam yana buƙatar ya waye ya gane duniyar kasanta kuskure ne musulmi musulmi ya rayu a wannan zamanin bai ma san duniyar ba bai fahimce ta ba wallahi kuskure ne ku karanta duniya ku gane siyasar duniya yaya take baya mutum kawai zai ce shi musuluncin zai yi ba tare da ya karanci duniyar ba za su kifar da kai kaji siyasar duniya ko kaji yadda ake yi ko ka addinin su ba ɗaya ba amma da su bari wani ya haɗa kai da wani eh ya zo ya yaƙe su sun yadda su bi musuluncin su da muhammadu su je su yaƙe hudawan wala ya ko kuma ilai wa suwaid ibn samit suwaid ibn samit ku ja a ƙarƙashin sunansa yana daga cikin ƙabilar al'aus kad makka ya zo garin makka a lokacin fada'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama falam yub'id wa lam yujib yana cikin wannan kabila ta mutanen madina ashe ya zo maka annabi ya kira shi ya ce suwaid ka zo ka yi musulunci ya suwaid suwaid ikbirin islam kabalin islam karbi musulunci ka zo mai sallah tare da kai ya suwaid kalmar da ka kasa gaya wa wani kirista ko wani inyamuri da kake mu'amala da shi ka kasa gaya masa shekara nawa kuna mu'amala baka iya ce mai wani ka zo mai sallah ba wata rana baka taba tallata masa ba to shi wannan suwai bai nisanta da annabi ba bai ce ba zan yi ba bai ce kuma zan yi ba falam bi'id sannan walam jib kamar dai yana dan me yana dan shakka yana mawdu'in shakka yana dan raba kafa ai ka lura da wani abu guda ko a cikin abokanan gaba ne mutumin da zo kai masa magana bai ce maka eh ba bai ce maka A ama wancan kuma ya fito karara ya yaƙe ka iya yaƙe to wancan watakila yana tunani ne akan sha'aninka to sai ka lallaba shi ka biya hankali akwai siyasa yana tunanin wasu abubuwa ne hatta kadima anas bin rafi' sai ga anas ibn rafi' ya zo fi min bani abdul ashhal ya zo cikin matasa shi anas ibn rafi' ya taho cikin yara matasa samari na ƙabilar bani abdul Ashad yatlubuna al-hilfa suna neman suwa za su kulla kawance da su su larabawa suna da wannan siyasar a zamantakewarsu duk inda balarabe yake yana neman alhil in an ce alhil kawance kamar yanzu bahaushe zai kulla kawance da yarbawa shi to mu da ku duk ɗaya ne duk abin da ya taba mu ya taba ku duk abin da ya taba ku ya taba mu kun yadda haka su tsallaka su tafi gurin iyamurai sai su ce mu kulla kawance da ku neman samun ƙarfi saboda daɗin rayuwa ce ta jahiliya mai ƙarfi shi yake murƙushe mara ƙarfi wannan famalan a watsayin da ba musulmi ba mu yanzu ku duba mu musulmin ne muke sarar junanmu da kanmu muke daddatse kanmu muke rabewa muke fada da junanmu muna gaba da juna har abu ya samu ɗan uwanka ce raba da shi Allah zai yi maganin sa kuma masallacin ku daya aqida ku daya yana bakin ciki da kai baya sai hada kai da kai fada'ahum ila al-islam annabi yace ku zo ku yi musulunci faqala iyas ibn mu'az sai ga wani iyas ibn mu'az yace wa kana shaban yaro ne matashi ya qaumi hadha wallahi khairun mimma ji'na lahu ya kaumi ya ku mutane wallahi wannan ya fi alkhairi sama da abinda muka zo mai da shi kuka wance kuke nema shi ya ce a zo a shiga musuluncin ma gaba da jama'a mu karba fa darabahu anas sai shi wannan anas ibn rafi sai dake shi kai musulunci zaka ce Wanta harahu ya daka mai tsawa fa sakata sai shiru ah kwanan nan ba wani fasto a jihar gombe ya yi murna wa eh, minista eh, dr isa ali ibrahim fantami a kan eh, matsayi da ya samu na ilimi abin nan ba ka ga an rubuta mai takarda an sallame shi ba to ai shi ne ai shi ma nan baka ji ba yana cewa ya kan wallahi wannan alheri ne sai dan uwansa ya dake shi yace ce ciu su ma ai haka suka yi masa amma ni na ji daɗin wannan abin da ya fito ai dan musulmi su gane yaya ƙungiyar kan ta ɗauke su kwaman murna fasto ya yi wa wani daga cikin jami'ai fa na gwamnati ba ya yi masa mani a matsayin fa malamin addini ba a'a a shi suna mu'amala shi ne a matsayin jami'in gwamnati amma laifinsa musulmi ne murna kurun iya yi masa da fatan alheri aka sauke shi daga kujerar faston kuma aka ce sai ya zo ofis ya ba da jawabi don su nuna muku ba sa tsoronku kuma ba sa ƙaunarku ya rage gare ku ku ɗau izina ko kar ku ɗau izina an buga a jarida an faɗa kowa ya gani amma me aka yi mai aka yi sun fito fili sun nuna muku ba sa yin saura kuma a zo zaɓe saboda ba ku da kishi saura a zo zaɓe saboda ba ku da kishi ba ku da san al'ummanku ba ku da san jama'arku wani ya zo cikin irin waɗannan mutane ya zo ce ai duk ɗaya kuke da shi kuma wallahi sai sun zo sun yi kuma sai an samu wasu a cikin mutanenmu su yi dafan manufofinsu su zo su yaɗa mana suna tallata mana kuma a samu bi su ko in ce a sa ku bi su gashi nan suna gaya muku na gani a jarida su gaya muku a me su gaya muku amma saboda me ba ku da kishi ba ku da zuciyar da za ku riƙe ku fahimta ku yi amfani da girma da matsayi da dama da Allah ya ba ku kuma ku yi aiki amma kuna da yawan mantuwa musulmi 'yan arewa wallahi ni da na ga wannan abun na ce alhamdulillahi wa ma tukhfi suduruhum akbar qur'ani da mai ji abinda su suke boyewa wallahi yafi wannan girma nawa nawa shi wannan mutumin nawa nawa ya dauka musu aiki eh nawa ya dauka musu aiki su waɗannan da suke masa wannan rashin mutunci kowa ya sani ya ɗaukar musu aiki bila adadin barkati amma ba su yi mai kara ba kuma ba su mana kara ba kuma ba su yi wa arewa kara ba kuma fassan ɗan jiharsa ni ana za a cikin lamarin shafiyar ba ina magana ne akan mutum guda ba ina magana akan yan arewa ne gaba mu gane wannan fassan faɗan gwambe ne a arewa yake ku duba abin da aka masa amma yanzu za a zo zaɓe mu ta ɗiban ƙuri'un muna zabga musu muna ba su saboda muna da mantuwa suna nan suna shiri ko ne kuke bacci in kuka kuskura kuka kuskura kuka bar mulkin nan ya fita daga hannunku ya fada hannun mutanen nan ta sai da hijira Allah kiyaye wallahi ai yanzu kowa a cike yake a Najeriya nama ne gashi an kawo shi wuka ne kowa ya zare wannan kujerar da ake nema ta shugaban ƙasar nan ita ce saboda za a yi ramuwar gayya za a huce kowa yana cikin fushi yana cikin damuwa ko kuma yan arewa ku zauna ko 'yan najeriya masu kishi ku zauna ku zuba ido a fizge shi a hannunku ku zama bayi bayan barnar da aka yi muku a shekarun baya har yanzu ba ku gama gyara su ba ba su ma gyaru ba yanzu kan daman ka sani ma ba sai an tambaye ka kai ka san kawai za ka ji jiki in ka faɗa hannun wani wallahi bayan wannan jikin da kake ji to wallahi za ka ƙara wani jin wani jikin na fitar hankali kunga mu matasa ne yara ne da 'yan shekarunmu ƙasarmu ce najeriya lokacinmu ne samari matasa ku taho mu zo mu samar wa ƙasarmu 'yanci ba gudu ba ja da ba ba tsoron wani kowa ɗan najeriya ne ba jefo mu aka yi ba ‘yan kusa ba ne mu ba tuwaris ba ne ba mu ƙasar mu ce muna da dama kwarai kuwa musan meye ciwonmu musan yaya za mu magance ciwonmu ba wai wani ya zo idake mu idake mu imana rauni kuma idawo izo yana yaryar mana kura da ƙasa yana cewa ku haƙuri ku haƙuri mu sake dawowa mu rungume shi kuma ya je sake mana shegen dukan da zai jefa mu a rami ba daman sun fito ma sun gaya muku yi ba sa tsoron ku sun gaya muku sun ce bara su ba ku ba ka gama ba a ma gama mulkin ba suna cewa bara a bayar ba har ma an raba ma an ce masu za a ba wanda kuma alhamdulillah cikin taimakon Allah ina gaya muku wannan ku yi Allah godiya musulmi yan arewa wallahi gaba ɗaya siyasar Najeriya insha Allah mala hannun yan arewa take Allah su ne makiran siyasa su suka san siyasa har ne ina iya wata siyasa waɗannan ɗin dai mutanen namu da muke gani na banza banza su ne in suka kwana suna mitin to sai sun hamɓarar da duk wanda za su hamɓarar yasa muke dan ɗaga musu kafa wani lokacin don suna mana aiki muna tare da ku wallahi a wannan wannan ma kirki na halal ne wallahi wani ya ce malam ka kwantar da hankalinka ai yan are wannan da kake ganin su don wani ya zo wani barazana wani dan kudu ya zo wani kaza ya kaza ganin sa kawai suke sun sun gama calculation din siyasar ina za su yi kaza ina za su yi kaza to kuma kaga su amfanin su kenan kawai dai suna da kwarewa da ilimin siyasa yan Najeriya yan arewa na musulmin nan amma wallahi malam muna wahala a hannunsu kuma amma dai muna tare da su duk da haka a kwarai ko ai bana mun su ba <laughs> hakan dai za yi ta gida ne mu gaya musu ba daidai suka yi ba su gyara kuma mu taimake su in taimako ya zo wallahi malam dole ka san gidanku idan abu ya rikice manta ake da abuwa ka san gidanku ai ku zo ana ta yawo muku da wasu har an fara tallata wasu ana yawo da wasu maƙiyanku tabbe kuna dai kallo a yanzu ma da abin yake mu namu ne muna gani sun hana mu zaman lafiya sun hana mu sukuni don an jefa mu cikin fada da masifa da bala'i to ko mu daɗa saki kuma kuna ganin ƙulle-ƙullen da ake wayan kuruna wayan wallahu khairul makirin albarkacin la ilaha illallah da addu'a masallaci Allah ya tsare mu dai muna nan muna cin tuwon dawa da masara muna rayuwa dai ban mutu ba haka kuma za mu yi tai duk tsadar abubuwa kuma sai mun saya tabki ai ba a ma yi siyasa ba sai nan gaba za a yi siyasa tukuna wallahi ku tsaya yan arewa ku zagi dantse duk wanda bai rijista ba ya je rijista Allah nake gaya muku akwai bayaki babba fa ta akwai abubuwan da ba za su faɗu ba yawwa amma dai na nuna muku hanya yawwa ni kullum abin da nake kira matasa ina so in ji wani yaro matashi mai shekara talatin da biyar talatin ya fito yana neman kujerar shugaban ƙasa malam matashi mara tsoro tsaye mu dafa masa malam ya zo ya kaɗe kowa ya daɗe yana yi malam kwarai kuwa a samu wani gwamna wani matashi shekara ashirin da biyar da bakwai da takwas wallahi malam a miƙa mai ragamar aka aiki su ba mu mana mu gwada matasan amma an ɗauki duk ƙasaya ake taɗi ba tsohon sananta wane ne wane ne duk su ne sun ci sun ci sun ci har sun shiga uku sun daɗa dawowa wani ma baya gani domin mun mai suka rubuta ne kafin sa hannu ya rantse da Allah sai ya kwafta wani ubangila shi yadda kasa mai haka sai fa an nuna masa ya rattaba hannun ma a ciki ka ba wa yara matasa su rike su abin nan muna da yan boko sun yi karatu sun yi ilimin zamani suna da wayewa a ba su dama a shigar da su cikin siyasar nan in matasa ba su shigo cikin siyasar Najeriya ba muna da sauran wahala wallahi shi ba matashi ne zai yi abinsa gaba gadi kai kai sai shiru kuma ku shiru sun malam yatim malhilfu ga wancan nan dai bai yi rufan sarrafu ilil madina suka juya madina me ya faru da suka juya madina za mu ji abin da ya faru da manzan alasassan da ya haɗu da wasu mutane Ka ga gatan da ubangiji ya masa sama da abin da waɗancan ƙabilun suka kisiye masa na karɓan addininsa wani sati insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne muka yi na kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh